يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا الشاب يوم ووسع شهر الله المحرم bayan hijirar da ya halitta mu na Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara takwas ya yi daidai da watan albashi mana sha hudu ga watan goma 2016 a wannan zaki mun yi wakafi a kan maganar atishawa ذاك الحمد لله ني هو بذاك با خلاصة الكلام شيني يا لتا كي الحمد لله إذا الحمد لله كوبا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه هذا هذا ما حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه سجل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه بسم الله ايه مباركا مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى wai sahabin da ya wannan annabi Allah ya ce ya ga malaiku 30 da dori ya yi shawa ne kuma ba wannan annabi Allah ya ga malaiku 30 da dori suna warwatan kalma to kan har malaiku za su yi warwatan kalma ma'ana ya da ke alhamdulillah hamdan kathira tayyibun mubarakan mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yarda sannan kuma banda wannan matsaloli na alhamdulillah a cikin sallah ba ma ishawa ba ne wata matsala ce daban amma sahabiyai alhamdulillah kamar abubakar radiyallahu anhu sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce me yasa kai alhamdulillah ba wanda ke zan babu laifi shi ma mala ya gaya mana wannan cewa babu laifi Bin mutum ya ce me in yi hamdala babu laifi shi ne ke cewa in hamida allaha fala shay'a alaihi in ka ce alhamdulillahi ba komai mana tun da akwai dalili kan matsala amma ka gane kai kana sallah wani ya ce alhamdulillahi to kai ba ka da dama ka ce yarhamukallahu an ji wannan ba ka da dama ka ce mai yarhamukallahu tun da kuna sallah amma shi yana da dama ce alhamdulillahi to sai ma da ke cewa قال رحمه الله wa man shakka fi hadafin wanda zai shakka cikin hadafi in an ce hadafi abin da yake fitowa ta hanya biyu a imma ta gaba ko kuma ta baya wannan ba bukatar shirki ko ta gaba ko ta baya mana ta gaba kana da abubuwa kamar fitsari kana da abu kamar mazi da kuma abu da fi shi ne mani ta baya tana da ri sannan kuma akwai ne alga'i to wani shakka fi hadasi ko kuma abin da zai kawo mutum ya hadasi shine kamar annawu to in mutum ya shakka cin hadasi yanzu ya yi fitsari ne ko bai ba iska ya fita cikin shi ko bai fita ba au najasatin ko kuma yin tunani akan wata najasa yanzu jikin shi akwai najisa ko babu kuma kana cikin sallah fa tafakkara fi salatihi qalila sai kai tunani a cikin sallah kadan kana cikin sallah ne sai kana tunani a ah, yanzu ka yi hadasi ko ba kai ba takalmin ka akwai najisa ne ko ba najisa kamin ka tabbatar akwai najisa in dai takalmi ne kire shi yanzu sai fa tafakkara fi salatihi qalilan sai ka ɗan yi tunani kaɗan don ba ta yammana faharata sai kuma ka tabbatar a kana cikin zargi wani ce ba lafiya a rai ba komai wani kuma ba ka tabbatar da sarkin ba ba mutum ya tabbata akwai da yinsa to sai kamar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi a cikin hadisin Abu Sa'id al-Khudri da mun karanta kusan littafin za a ce gaba ɗaya ko wani abu daga ciki a karatun da ake na ranar litinin shari'iyyatu salati fin ni'an a wasu suna da fotokofi littafin shari'iyyatu salati fi ni'ani ma'ana mashru'i ne kai sallah cikin takalmanka to kuna hadisin Abu sai mai khudri annabi sallallahu alaihi ne mai sannan da takalmin shi da masallacin shi ba masallaci ne da yake ne ba ba shimfada, rairayi ne to kaga ka shigo da takalmi a masallaci abu ne mai sauki sai kowane sahabi sai ya sa takalmi ya sallah kaga wani ita ce sunna sat ana cikin sai suka ga allon sallah salim ya cire to kowane sahabi shi ma sai ya cire kaga sattin kenan amma mu za mu ne sunna sabbi da samu amma kuma ga samu sunna ba ta iya samun tafiya da ni to za ka kara sallar sai annabi sallallahu alaihi wasallam tambayar su ma hamalakum ala ilqa'i ni'alikum me yasa kuka cire takalman ku kaji tambayar da yau me yasa kuka cire mu kuma yanzu in ka sa ni za ce me yasa ka sa an gane tambayar nan me yasa kuka cire kwerin da aka ba su ke to kuma kai yanzu an ga kasa to zai tambaye tambaye ya sa kai sallah da ne da takalmi to gara saboda sunan mutane da dama ba su iya gamsuwa da ita ba ko kuma ba su santa ba ko dai suna inkari ta in ya Allah mun ga ka cire ne mu ma muka cire mun ga ka cire muka cire kaga karjana kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kuna da kyakkyawan kwaikwayo cikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam har wajen a takalmi sun yi kwaikwayo da shi wajen cirewa ma sun yi kwaikwayo da shi ce a jibril ne zai gaya mun kasar takalmi na kullum sa to kaga kenan zai cire yanzu shi ta yabbana taharata ya tabbatar yana cikin a ta da najasa ta ke ya tabbatar akwai najasa sai cire shi gaba da sallah kuma sallar ta yi kuma ce mutum yana da babbar riga babbar riga kuma a cikin babbar rigar ne akwai najasa ko aljabba kaga ka cire ka ci gaba da sallah wannan shine musauri wannan matsalar farko ne wa man shakka fi hadathin aw najasatin fatafakkara fi salatihi qalila sai ka dan yi tunani lokaci kankani kuma tayaqqana taharata fala shay'a alayhi aw iltafata fi salati ko kuma mutum yi iltifati yani qalilan kaɗan kenan wanda bai juya alƙibla baya ba to shi ma fala ce a alayhi sai dai shi shaitan ya wuce mai walla da sallar shi wa in ta ta'ammada to amma ya kasance da gangan sai mutum ya waiwaya kamar wancan ruwaya da muka karanta abubakar radiyallahu anhu la yaltafitu fi salat baya waiwaye a sallah to amma da yake sahabbai suna ta tafi. قال وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته بايا ويا صلى فلما أكثروا دي سن كيكا تابي ديوا وايتا في مكة a lokacin da suka yi sun cika tabi iltafata sai waiwaya fa idan nabi sallallahu alaihi wasallam fi saf da ya waiwayo zai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ne a bayan sau fa ashara ilayhi makana annabi ce shi lokaci da ishara farafa abubakar yadayhi fa hamidallah abubakar sai daga hannu ya godiya ga Allah ثم رجع القهقرة في دار باية باية وراءه وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى من كانت وانا حديث وانت الزاتي كابي ساكي دامنا كما وانت الزاتي اما كان غوديا ga Allah to karatun wannan zafi kuma ya shigo mana ma'anar waiwaye dole na daga cikin musulmi imamu bukhari takrarul hadith maimaita hadisi sai ka samu wannan hadisin ya sa shi a wurare daban-daban ya kawo shi namba 684 sannan ya kawo shi 1244 ya kawo shi 418 ya kawo shi 1234 ya kawo shi 2690 2693 7190 kada ya kawo shi gurare daban-daban yana istinbata shi to idan mutum ya yi da gangan to shi ya kasance faruwa huwa makruhun to ya aikata abin kyama makruh wa in istadbara al-qiblata kaman har waiwayin ya kasance ya waiwaya da yawa to kafa as-salata sai yake sallah in dai waiwayin ya waiwaya da yawa ya juya al baya sai yake sallah wannan matsala ta biyu ke ومن صلى بهدير wanda ya salla da kayan yan aljanna Allah mai hima da kuka ce wanda zahum bima sabaru jannatan wa harira irin kayan yan aljanna wa libasuhum fiha harir Tifafin su alhariri ba shadda ko irin kayayyakin duniya ba irin shi ba to zai mutum ya je ya samu alhariri dan shi alhaji ya alhaji sai ya dinka kuma yana sai sallah da shi kuma sun ce Allah sallallahu alaihi wasallam hana mu'amala da alhariri aw zahabin ko kuma ya sa zobe na dinari ko wani abu na dinari wannan sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan shi ma haram ma'ana mutum da ya aikata haramun a cikin sallah ko kuma gurgurgen barawo ne aw taraka fi salati ya gane wayarka tana da kima to sai dan iya sa maka hannu a aljihu har ya zara wayar yanzu yaya ko kuma kasuwa ne ana sallah kaga masallacin kasuwa mafi yawanci ba gidanmu ba ne ko ma masallacin ma ka samu dan guntu ne dan kankanin masallaci ne ba ya daukan ɗaya bisa goma mutanen masallacin to ya ka samu mafi yawanci ana yi a waje ne to sai ga wata ingozi ta zo ta gita kuma da miniket shi kuma sai dan hango to yanzu yaya au nazara muharrama ko ya hango abin da yake haram wata matan da za ta wuce sai kalle ta to yanzu a sallah ne amma mutum ya aikata haram fa huwa asil mutum ya saka ma Allah wa salatuhu sahiha amma sallan jayi yana sallah ne zata to bara ce tun da ya yi zata sallan ta ba ba sallan tana nan hukuncin zatan kuma yana can to shine ma ke cewa bayani akan wayannan matsalolin wa zakara al-musannif rahimahullah shine littafi al-akhdari Allah ya bai rahma ya ambata huna salatata umuri abubuwa uku na farko ash-shakka fil hadathi mana na wannan me yasa ya zama mamsu yani zakara al-mutannifu thalathata umur yani zakara shakka ya zama mafhul bihi ne zakara shakka fil hadathi ya ambata mutun yayi shakku a cikin hadathi na daya na biyu wal iltifat bi salati wa yawiya salla na uku wa salata bi haririn aw zahabin ko mutum yayi salla da alhariri ko kuma yayi salla da zinari Aufila fila ma ya hau ko ya aikata abin da yake haramun kasariqati kamar sata a cikin sallah wa nahwiha ko makamancin sata mutum ce faman shakka fil hadafi wanda ya shakku cikin hadafi au fil najasati ko a cikin najasa yanzu najasa ta same shi ko ba ta same shi ba wa fi salati kuma yana cikin sallah hal huwa ala taharatin amla yana kan sahara ko baya kan sahara fala ya gurru wannan ba zai cutar ba hatta ya tayaqqan al hadatha har sai ya tabbatar da hadasi yace fa ahara shi ya fi cancanta idza tafakkara in mutum yayi tunani thumma tayaqqan al taharata in dai mutum yayi tunani har kuma ya tabbatar da cewa eh akwai najasa tare da shi to kada shi ya fi cancanta kuma ya tunani har yana kan tsarki to shi ne yake cewa babu laifi a fa qala malik rahimahullahu ta'ala inna salatahu tammatun sallan ta cika babu ne shidani saboda shukiya ila ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dalili akan wannan an kawo koke gurbin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ne muttafaq alaihi الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة mutum yana jin kamar ka hadafi ya yi hadafi bai yi ba ya yi hadafi bai yi ba wannan sallah su ce la yan ko hatta ya sma a sautan to kar ya kuskure bar sallan nan kar ya kuskure bari hatta ya sma a sautan har sai mutum ya ji sauki mana sauki na iska kenan au ya ji gariha ko ya ji wari a lokacin mutum ya tabbatar ya hadafi ke amma ka tabbatar ba kar ma ka kuskura ka fita daga sallar kaga ka na nau sallar sallar ya ba mu tabbaci kar ka bar sallar ma sai ka tabbatar rawahu jamaa wa tirmidhi ba ka ce rawahu jamaa wa tirmidhi domin tirmidhi ga bai fi bukhari karbi bai fi ko a ce muttafaqun alai muttafaq alai kuma an bata muttafaq alai yawanci malamai ba sa bukatar wani kuma daban ko abu da ko dimmi ko na sa'i ba sai an bata wai kuka ce muttafaq alai an gama to wai istamarra ala shakkihi idan mutum ya ci gaba akan haka yana shakka shakka shakka au da bayyana lahu alhadathu ko kuma daga ƙarshe zai bayyana mutum yayi hadafi aw in najasatu ko kuma ya tabbatar ce akwai nesa to fa salatu batila sallan ta baci wa tajibu al-i'ada kuma dole ya sake sallar wannan matsalan farko ce Inda mutum ya tabbatar ya yi hadafi to shi ke la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahadatha hatta yatawadda sai ya alwala kafin Allah ya karɓi sallah wa amma al-iltifatu fi salah amma waiwayi a sallah fa huwa makruhun abin kyama ne illa li barura sai na kai shi ne ba wani ce larura kaga larura ke kalmar larabci muke bada larura kawai an cire mai kenan ba ba barura sai ka ce larura yawancin kalmomi za ka samu muna mu'amala da su kalimat arabiya amma kuma sai ba hauke masa falalbitin kamar irin kirge-kirge din nan mafi yawanci za ka samu na larabci muka abu kamar daga عشرين عشرين kaga shi ba yake ashirin abin da yake mai dubu uku ba wuce yana mai da shi biyu ne ya saukaka sa la fi sa kaga ce ta la fi a maimakon salatin sai ce talatin to hausa ne wannan ina larabci ne arba'in في أربعين خمسين أبن ليك بتوه ليك من كل ورد زي بعوش زي كيري دول الخميس يجي الهميس وخمسين فا يجي خمسين ستين ستين سبعين يجي سبعين ثمانين يجي تا kaga abin da yake da sa sai mai da shi ta 90 90 kaga duka kenan ana amfani da ni a ta yi sai ce mai can mai can to kaga kenan duka da kwanakin da ake amfani da su su yau muna yau mu juwa ju'a sai ce juma'a mu wahala khami sai ce alhami arbi'a laraba thulatha Me ka bi ƙa'idar na gaya maka abin da yake da duk uku sai mai da shi talata domin kuma wai talata shi kuma shi ba wani ba son wai kakale ko wai talata ya ce kawai talata eh litinin zai ce litinin litinin litinin sab asabar ahad ya ce lahadi to duka irin wannan kalmomi ne da ake amfani da su a hausance to sai dai in akwai barura in akwai larura kamar da abubakar larura ce ta sa ya waiwaye domin ya ci tafin ya ke kare su sai waiwaye me yake faruwa ne kuma ba abin da yana yana cin gaba da sallah ya musu magana sai me yake faruwa ma za ya hado la ba da ma yi magana sai waiwaye me yake faruwa فقد قال عليه الصلاة والسلام حين سأله عائشة النبي صلى الله عليه وسلم ya faɗa lokacin da Aisha wace ce Aisha ummul mu'minin uwar mu'minai inda kai mu'mini ne to Aisha uwar ka ce kuma ta fi uwar ka daraja Aisha ba ta fi uwa ta daraja shi ma zai yarda ta fi uwar shi daraja ummul mu'minin uwar mu'minai kaga yanzu uwa ta uwa ta ce kai ma ta ka ta ka ce amma aisha ba yawa uwar mu ce amma fa in shi mumini ne in ni mumini ne bi ummul mu'minin ummu abdullah ummul mu'minin uwar mu'minai to kaga ce in mutum ba mumini bane shine zai zama ya ce aisha ba uwar shi bace waliyadu billah zai zama dan mutu ake dan zina shine zai ce aisha ba uwar shi bace amma duk matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu iyayenmu ne wa azwajuhu ummahatuhu kajinatin qur'ani matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iyaye suke gare mu To dole kaga kenan sai a dauke su da martaba yadda kake martaba mahaifiyarka to za ka martaba Aisha fiye da haka saboda me ita uwa ce gaba ɗaya gare mu to ga rage nan ya kasance lalle a girmama ta yadda ya kamata yadda tana da fadaloli masu dimbin yawa ya a haɓun nisa ila nabi sallallahu alaihi wasallam tana daga cikin ita ce wacce Allah sallallahu alaihi wasallam ya in ce an tambayi man na nas ilai qala aisha wa ka fi ƙauna ne ya rasulullah ba wani wata wata ce aisha ba wani kwale-kwale ce aisha to ce a cikin maza bai ce babanta to ga rage nan lallai familin aisha allah mai gima da kuka ya keɓance su da falala lallai tana da falaloli masu yawa wai karatun da muka ma mata ta wuce shekara ma ce akwai imamu shi ya kawo littafi musamman rubutun dan ya fi halar masayin littafin da yi ya ce al'ijaba da iradi masu wa aisha ala sahaba masu wa aisha ala sahaba yadda ta aiki rabin lana take cin gyaran sahabbai sahabi zai faɗi hadisi ta ce ba haka ba haka hadisi yake ba yayi kuskure bai fahimci hadisin ba gagga gaggar sahabbai irin su Abu Hurairah fa irin su Ibn Umar sai bai fahimci hadisin ba ba haka hadisin yake ba shine li iradi masadrakat wa Aisha ala sahaba to ya kawo babi musamman kafin ya fara kawo hadisan fi khasa'isiha al-arba'in khasaisu aisha guda arba'in abubuwan da aisha radiyallahu الله take تكي da shi guda arba'in لما ba duka duka bane gama inganta na za ka yi samun majmu'a tayyiba ashirin da wani abu zuwa talatin masha Allah sun tabbata daga cikin fadalolin aisha Ko ga irin wannan dinga fitar da shi zai yi fa'ida sosai da abin da ya shafi hada sunna da zamu akwai dan sakaci wajen yada irin wani abubuwan falalolin aisha kaga ke na irin wannan kama a cikin muharram lokacin da masu zagi suke zagi to kaga sai a fitar da ta yadda cewa duk mutane sun gane gaskiya ne ina ne gaskiya suwa suke suke zan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suwa suke san ahlul baiti da yar manuniya ta nuna amma duk da haka yana buƙatan ya kasance a sake yada falalolin sahabban manzon Allah صلى الله عليه وآله وسلم وإذا أجي رضي الله عنه ذاتا بأنه صلى الله عليه وسلم عن عن التلفت آه ما التلفت بأن الالتفات هي في زمان صلى في الصلاة دندنة ويوي أكين صلى النظرة هو اختلاف يختلفه الشيطان من صلاة العصر وأنه هو وقتين اختلاف شيني وقتين kana tafiya da abu hannu a kwace shine mai gina wabcewa wani wafta ne shi dan yake zuwa ya yi wafce daga sallan bawa kana waiwayawa a maimakon a baka lada ɗari biyar yanzu ya wafce maka ɗari hudu ya arki kaga yanzu zai zama saura ɗari ke waftan yana yi kara tana da miliyan goma a hannu zai a zo a wafce jakar yanzu zai zama ba komai a hannun kake yana waya wace maka duka gaba ɗaya sallar ba komai wani yasbilla yana kuma ya wuce amma kuma zai ka ɗan raro na sai ya ɗan rage maka wani abu amma kuma ba da yawa ba to ga yake da sallah tana iya zama ɗalibi amma kuma ba tare da cikakken sallar ba رواه البخاري ومسلم وابو داود وابن ماجه وان وصل به الالتفات وقال ولا الالتفات شيء السنه بيتي او التلفظ وكان كمده من الالتفات وإن وصل به الالتفات إلى جعل الكبلة وراء دوني إن هل يكيت يوم سنة سنة القبلة بايا بايا على يجوية ما الكبلة تقضع الصلاة كيجي صلى لبطلانها سمود صلى تباش لأن الاستقبال شرط في صحة الصلاة لأن قد قمت القبلة شرط إيمي لإنجلت صلى ma'al qudrati wa zikiri in dai kana da iko mana akwai lokacin da zai kasance baka da iko ke kama yana Kama kana cikin jirgin sama kuma ga shi lokaci ya yi na sallah a to ka kaga kenan kun tashi daga nan najeriya karfe takwas misali na dare kuma za ku tafi australia ne yanzu yaya in za ka bar sallan asuba nan sai kun sauka ne sallan zahar da asar magariba isha kaga dole za ka yi sallan a yaya a cikin jirgi inda yanzu baka da kudura biyan da ya fuskanta su haka za ka yi sallan to ne ke cewa ma'al kudurati ko mutum a ce an gicciye shi yanzu ya za ka yi sallah ya za ka yi ka fuskanci kibla babu dama to dole ka yi sallah haka kawai in kana da iko ko kuma za ka tafi inugu ne ko wani sha kuma an tashi kuma lokacin sallah za ka wuce yanzu yaya to dole na haka za ka yi sallan a cikin motar ki sashi kuma kusa da kai ce ki kuma please I want to pray Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ya salam Allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin kaga ki kuma sai dai ka kallon gaba za ka gaya mai I want to pray salatul maghrib ina so yi sallan maghrib in ka gama kuma ce a laura sala salatu isha kana tambaya mai shi ma za ka ce a ah, salloli in ko gama kuma kudin fara tattauna akan salloli ya ku kuke sallah ne ku ka fare kuna sallah ko ku ga kake nan zai kasance ka shigar mai da wata idea da ma kana cikin motar ma kana tsoro kana gane kai musulmi ne to kaga ka bar sallan har lokaci ya wuce wa ya billah mutum ya yasa ba to in kana da iko kuma ka tuna kana sani ibtida'an tun farkon fari da dole ne ka mutunci alƙibla wa dawaman ila tamamiha tun daga farkon ta har zuwa ƙarshe dole ne kasance kana fuskantar gabas kaga sejin musulmai kenan kowa yana fuskantar guri ɗaya mana wannan yana daga cikin abubuwan da yake nuna maka haɗin zuciya a cikin musulunci zukatanmu ɗaya ne ke Alƙiblar mu ɗaya littafinmu mu ƙur'ani ɗaya manzan guda ɗaya sallolin ma dukkan ka duba adadin duka ɗanɗe ne ba gudun da zaka ce wannan sallan na ɗariƙa raka'a biyar sallan isha ta san izala kuma guda shida ko ma kai mene ne, sallan yadda take haka za ta yi to ka yana na maka cewa lallai Allah yana buƙatar mu haɗe kenan mu haɗe a kan littafin Allah da kuma sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Gama kuma Allah bai so haka din ba wala yazaluna mukhtalifina illa ma rahima rabbuk sai wanda Allah ya mai rahama shine zai kasance a haɗe tare da shi amma wanda Allah bai mai rahama ba haɗe wanda zai wahala ko an haɗe tare da shi baraka ne waliyadu billah kusa da karshe ce wa amma lusul hariri matsalan karshe ce wanda zai sa alhariri والذهبي ko wanda zai sa zinari lirrijali amma ga maza mana ma yana da ra'ayin zinari ga mata kenan babu laifi amma akwai maganan da mal albani a cikin adabu zafa shi yana ganin zinarin har mata ma har mace babu dama ta sa zinarin da zai kewaye mata jiki kama ce sarƙa da zai kewaye mata wuya ko kuma zobe da zai kewaye mata yatsa ko kuma rororo da zai warwar zai nannade mata hannu da ce duka irin wannan shi ma yana da ra'ayin cewa haramun kuma ya kawo dalilai da yawa kan haka matsala ce filafiya da wannan 'yan mata suna aibanta 'yar abu huraira da ke babanki baya fiya miki zinari da sai kuma suna gaya ma abu huraira ce a ah, in suka gaya miki haka ki gaya musu cewa babanki yana ji miki tsoron mutane shi za ba ya siya miki zinari to ga kan matsalan ke nan zai je ki duba sosai matsalan ke lafiya amma wanne za ki bi in gaskiya yana tare da gaskiya cewa haramun ne aiki ne na yan wuta to ka ga ya ke nan to zai zama ki hasara ne in kuma gaskiya yana tare da gaskiya cewa ba ku laifi to ke to yake suka ga maza a wani zari ba ko mutum ya zata wannan bari da muharrama. هو يتكلم حرام فحرام على المكلف ولم تأيك حرام هي كمكلف داخل الصلاة وخارجها إما أشير صلى هو صلى وفعلها في الصلاة أفضع تمام الدين يصلى لابن يا بجرمة يا بجرمة لأنه كما جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه دنيا لغة حديث أبو هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد gurin da bawa ya fi kusa da Allah mahalicin shi lokacin yana cikin sujjada to ga lokacin da ka kusa da Allah shine a cikin sallan ke a cikin sallan ma lokacin sujjada to kaga kenan kuma mutum a cikin sallan kuma ya saba ma Allah kaga abin ya muna na sosai shi ne ce ya fi muni fuzaru ya fi muni ya fi girma laifin ya fi girma wa liya zubilla da wanda ke nan laifi tunda Allah ne yana ganin mu amma kuma la na shuru bi la mafi yawanci ba ma jin cewa eh Allah yana kallon mu Da zai ka zamu za a saba mai a saukake kamar da mutum ne yake kallon ka da zai ka samu sabawa kuma zai wahala ce ga jami'an tsaro duk da ya yi kaza a kama shi sai ka samu mana takatsantsan sosai amma ga malaikun Allah ga Allah sai ka samu kuma safan yana nan ana fama da shi wa yau shi ne ma da ce fa bari Allah yubarizahu bil ma'asi tunda ka fi kusa da Allah lokacin to karka ma Allah fito na fito da sako wala ya taqaddama ila ma yujibu qatahu sannan kuma har yanzu kar ka fuskanci abin da zai wajabta maka fushin Allah akwai abubuwan da suke wajabta fushi na Allah mai rima da wuta kamar daga ciki mutum ya zama ya saba ma iyayen shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace riba rabbi a fi walidai walidaini yardan Allah yana karkashin yardan iyaye sannan fushin Allah yana karkashin fushin iyaye to kaga wannan yana cikin mabudan fushi na Allah wa yawm billah to da wannan kenan wala ya taqaddama ila ma yujibu suqtahu kar mutum ya gabata zuwa ga abin da zai sa Allah ya fushi da shi wa iqabahu ko kuma abin da zai wajabta ma bawa ukuba ta Allah mai jima da baka kamar aikata manya-manyan kaba'ir kamar da imamu zahabi ya kawo su a cikin kaba'ir kitabun kaba'ir manya-manyan laifuffuka da za su wajabta mutum ukuba lakin لا يقضي هذا لا يقضي هذا الإقدام على صلاته ولا يبطل sai ce wannan ba ya yanke maka sallah la ya ƙabi hada al-iqdam ala salati ba a cewa ya ƙare maka sallan ya hukunta sallan ba ta ciya wala yi yubtilu kuma ba zai bata sallan ba ghaira annahu yuhrimuhu thawabaha yana haramta maka ladan sallan ne li'tiyanihi fiha saboda saban da mutum yi a cikin sallah inda sallah ita tana gyara mutum inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar to zai kuma kasance a sallan kuma mutum yana sake alfasha yana sake munkari ma'ana kenan sallan bata mai tasiri ba ke wannan shi na takaice abin da malai ya kawo matsaloli guda uku wanda ya shakka shin hadafi ya yi tunani babu komai wanda ya yi waiwaye sallan in dai bai waiwaya gaba ɗaya ba da kibla ba babu komai kuma wanda ya ta'addanci a cikin sallah to shi sallah shi dai ne kun kuma yana na gefe to dai mai zuwa insha Allah muna tare da wa man ghalita fil qira'ati bi kalimatin min ghairi al qur'an za muna tare da wannan jumla insha Allah اللهم صل على محمد وعلى ازواجه وذريته كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ازواجه وذريته كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد. وإذا ما لا تكونوا yake ce assalamu alaikum wa rahmatullah ya hukuncin wanda yake tahiya yana bayyanawa kadan-kadan ko ruku da sujjada yana bayyana zikirorinsu amma kadan-kadan? babu laifi mutum yana yana bayyana kadan-kadan? an samu annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma yana sallah yana bayyana kadan-kadan kamar a ina da ina a ya kasance ya yi da wata rana aisha tana ta neman annabi sallallahu alaihi wasallam ta ji ba wajen kwanciya tana ta laliba tana ta laliba gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ba wuta ba fitila har hannun ta fada karkashin kafafuwan annabi sallallahu alaihi wasallam cikin tafin kafafuwan sai ta ji yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min sakhatik kaga yana mai da kadan kadan a ah? domin tana kusa da shi ne ta ji wannan amma tana canfa ba ta iya ji ba amma da sauran kusa kusa sai ta ji yana ce Allahumma inni a'udhu bika wa ka min sabr wa bi mu'afatika min uqubatik wa a'udhu bika min da'wati dalal alayka anta kama aslayta ala nafsik babu da yawanci ma sai zaka ci annabi sallallahu alaihi ya yayi wani hayyaji ko kama a sallan janaza ma da ya kabbara Allahu akbar sai wa ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu mai ruwayar abubuwan mali ce ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma fil kadi yace ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa to ga ke nan yayi shi ya dan babbayyana ke bayyana ma ba ka kadan dan ma da dan yawa yawa ke domin har in ma mu a baya bayan shi zai iya cewa ya ji Allahumma fil lahu warhamhu wa afihi wa afu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi murqadahu kenan babu laifi da bayyana wani lokaci ne babu laifi da wata sai dai kare zama tashwihi kuma ga masallaci wanda ke kusa da kai kuma ka dinga bayyana har ya kasance ka dame shi اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تقول به بين العبد والعظيم من طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتينا باسماعنا وصالنا وقوتنا ما عندنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلم علينا من لا همنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اليك